Kibiyar kula da jagoranci a fannin tsaro da ake kira DECAF tana aiki a Nijar tun shekarar 2014 domin ƙarfafa tsaron lafiyar ƙasa na al'umma, jagoranci na gari da kuma mutunta 'yanki ɗan adam. Rashidu Asman, babban jami'i a sashen kula da tsaro na ofishin minista cikin gira na dauke da ƙarin bayani. Wannan aiki da kogi muna yi ma'anar shi sun yi wani tsari. Tsarin shine daga 17 da 18 to shine muke duba yanzu tsarin nan ina aka tsaya. Na biyu shine a duba a gani yanzu sun yarda da mu aiki ya tafi daidai yadda ake so suka kara motar shekara guda wani guri kuke son kucin ma yau kun ga kasar mu da take cikin harkan wani bundiga nan gabas nan yamma na arewa nan kudu to shine cikin tsarin su lalle ya kamata a duba a kawo hankali wajen yan kasa yan kasa suna biyan lau ma'ana ce babba a duba ai musu magana sai mu samu karuwa da yau ba mai bindiga ba dai shine ka security ba ta yi wa lokaci ya saki dole sai ai da juma'a wadda ita ce gata nan akwai matsaloli da yawa wanda wajen kamar yan sanda Uganda to ya kamata a maido gida gida to ya ne kamata a yi don zamanto an samu gane ma juna tsakanin yan sanda da jama'a ana tahiya a cikin ƙasa ni ina cikin na ɗaya wanda ke tahiya tare da abokan aiki na yan security public ne in muka je sai mu zamana tare jama'a wanda a tare da mu mu ce musu gashi gashi abin da ya kawo mu ba wani tonon asiri aka zo ba bisa wannan fanni a'a ba tonon asiri a ce wannan shine mai kaza wannan shine mai cin hanci wannan shine mai kaza a'a menene za a kani za a gyara a ta daidai dan ƙasa ta bunƙasa wani irin ci gaba ne aka samu tun lokacin da aka wallahi madam madam na ga miki ba ƙarya ba akan gaskiya juma'a yau in muka je a cikin ƙasa da mun ƙare taro sai ka ga juma'a sun ce da Allah a dawo gobe kuma har ma mutane wanda aka zaba a cikin demokrasiya su mayor su prefe ma wanda su gwamnati ne yake zaben su su juma'a ma wanda aka ce wanda aka zaba bisa tabarkin demokrasiya lezelu su da kansu ke ce a dawo don Allah a dawo wannan aiki tun dai kun ga kuri b'a gani yan kabu kabu ba takardu sai su biyo wajen police a cin hanci ba ta yi wa yau iyayi yi gaba ya buge wani zai ce na ba police jika ko ɗari a'a shine ma'ana wanda aka ce yau in kana son amarya yadda aka ce sai ka shirya amarya sadakin ta amma in baka da shi ka tsara tsohuwar matarka shine ma'ana wato ya kamata mutane su komo wajen Allah a tsoron Allah kakin nan a duniya ma mu buga shine ikon zamani